saka ce Allah ya mata tun lokacin da kai min da yana gidan ka bayan da ya duka da ɗaya ɗauriya zai kuma Allah ya mata kafin dama ne ɗauki a wadda ne maka bayan matata na これはよくせ。ると言ってた。皆さんに本当に、間違いじゃない。 za ka yi abin da na saka za ka samu farin ciki mai dorewa a ƙarshen lahira kai ba na za ka samu abin da na saka ko ko me kenan sa ki gaya mu amma da kike so ina so ka samu zarata kamar ka da hudu da kai ku zama biyar da masu gani kenan marka fi zarata kamar ka guda biyar yes majiyar nan fana da fasfur da kan zai yes na ji wani cewa ya e, na gefen gina ina gefen gina tashi da cikin gidan ta 돈이 있었다 중간이야. 어? 빨리. 한 사람이 그게 그게 한다나, 어, 한다나, 어, 이렇게, 한숨 그 한다나. ko ina ta wannan kafa ma kai ba hakkin jini na ba Ali kai Ba ana tare yau kuma Mustafa ba yana nan ka ba? Ko ai gura da yake ne ba ba ba ba ta ana tare fa. ba ba ba ba wace ne ne ba ta ne ne gidan sa abu ne ne barayi shi ne barayi barayi kuma dole barayi ta bai wa da shi ma shi ne yayi aiki yaron halin da na gora ka ne ka ga ni shi ne

wallahi sun ne wallahi wallahi sun ne barayi suka yi hanya su suka yi Allah ke jani ya su da ma yi maka na zai ma kawo ya zama mutu barawo alhamdulillah a biya sun ne ba

ya kamata zai nemi wani abu amma bai kamata waɗannan nan ba su mutu irin wannan a kan da ko shan ruwa ya tsare da ba wai na tsada ba ba na fasu da makami na ba da sanda suka biyo ku ta bindigo suna ta hajiya kai ki ki ga abin da muka yi hajiya taimako ne mana kuma mun gode kuma sai kika mu biya ai duk wannan na ga kun da irin sana'ar da nake yi kuma ciwon ya mace ya ko kuma ta da sana'ar kuma da kudan mai yarda da bako rashin yarda da bako ai babu maganin domin sai tsaye na yi don kuwa mun yadda da ita inda hannun su suka mutu hajja mu kike sana'ar sana'a na kashi da muhalli sai mu na ɗaya da zan rama a da ke ina nufi kenan in muka je muka kamo miki su kuka kwashi ki kuma kika kwasa a cikin ba haka ba ne sun ci sabo misali a'a ba na san da ma ku zo ku ba zai yi ba a matsayin ba kuwa yau hajiya ne je yi din misalar da musan wasu lafi kuma da ya yarda zai yi aiki da da so da ku Kuna ina so duk ku je ku nemi mutum ɗaya ɗaya daga cikin ku sata zuciyan ku nuna duk duniya ba wanda kuke so ke da da guda ɗaya kenan wato kina son mu tashi soyayya

zafi na ke ɗaki ya koma to ai ciki akwai zafi ko hmm? ina cikin ɗaki to ba da AC a ciki ba to ai AC ya lalace yaushe kuma tun jiya Ba zan je tun da ɗauka ko je dawo ka ɗan zauna cikin da ne abin da na gani da amma bar kawai hukuma gida kowa ya ji daɗin kuɗin sa da yake kana da in ina nan wallahi ai dole a fito ai ko ji bai ji dabi ba ko gane ba sani ka ba ni abin da kuɗi ne. ta sa su wani kuɗaɗe wanda aka samu wai wata ina kuɗin ne ni ba ina son wannan kwanjin gaskiya a ya kamata a canja ma'aji Allah ku bani ku dinga bani to ni na riya da da ne ka ce kafin da yarshi mana ga tabarmar ka ai ga tasa kuma wata shawara ce ta kuɗi nan da nan za ka bar magana aka ba wa aminu an yi ɗari bakwai da aka je aka lissafa nawa aka gani ɗari hudu da sittin amma kuma tsaya tsayi ina so ga gaɗe akan wani abu kuma da umma na faɗa ba fa za a gane cewa mu makafi gani ba za a tausaya mana gobe dai a ba mu a ba mu abin da muke suke nema <laughs> ku dole faɗa lalle ali ba kaza ali ba ka da tausayi to kai wanda yake zai zo ya baka sadakar kai ka bi shi kuɗi eh kenan bai da mega ya yi mata ake zargi ba gudu ai ba aka bane kai sai da Allah da annabi ne amma abin tausayi yanzu ai akwai da ba makafin bane ma kai kafin jin daɗi samun masu kuɗi irin mu ai sai an bincika kai jama'a ni ko maula sallama wallahi ni ko tafiya ba na ji yau wallahi ba ne ba ba ta wani tana tara fulani da ba ka da shi mai ba ka ba da shi ranar da ka yi da fara shawarar kudaya wai zuwa yi ne ne wai tuwa kai in kallon na kallon ya isa haka to ne abin kallon ma a jikin ai suna abu a ya musu suna magana wai ku ana kallon zaki mu zaki a mansura babu yadda Allah ba zai iya yi da mutum ba wa'annan dole ne a tausaya mu tsaya ku saurare mu ku ji da abin da muke gani ku idan har za ku yi ku umarnin to ina tabbatar muku da cewa kun fita daga cikin kunci kun fita daga zama akan layi kuna bara amma idan har kun saurara abin da muke wai wai wai hankalin sai ke tashi kuna ji na abin da muke so da ku in har ɗaya daga cikin ku zai rungumi soyayya da aminci da ƙaunar da muka kawo mai ba ku ba talauci har abada da haka ku amince ko kuma ku amince ba bugu da ƙari ina so ku sani ba za mu yaudare ku ba soyayya ce tsantsa harka kuma ta kau da talauci tsakaninmu da ku to ko ta rungume na ta soyayya ya ka ina rungume na to kai fa biyo nan da kai ne haka tabe rike rike banda tabawa banda tabawa menene wannan waya

sai shiga dai

in allura ce ta fada cikin ruwa ni nake gano da ni ko mustapha nake na kuma ido gani to domin kuwa an yi an yi anya ke ba ko kawo ba su bace ba a haka ba a haka ba a haka ba a haka ba idan kana haka sai ta wannan aiki to kana jin muryar da ai ka san ya tumaci ah, to ai ka san ni na kan gane

Não, vou colocar esse sistema aqui, ó. Ali, na casa. Ah, de casa. Ah, de casa. Ah, de casa. Makarfi sun fito sarari, makarfi sun fito sarari, makarfi sun fito sarari, company. One is nine, nine, and the other evil, evil, evil, evil. Featuring Rabin Musa Ibu in a dual role akwai isa west isa a eh, isa muhibbat islam an madina muhammad IRS In order to save his dying place. Adi, Adi, Adi, Adi. ce ranar da za ka fuskanci shari'a The and tell you you know or else mutu kawo ko a raye ko a mace ko a kan gadon asibiti consider it don Hajiya from the pure hatred Hajiya Laila ana sallabe domin aka samu saɓani wani lokacin zan harbe ka annawa da gogatin da Bye bye, my Aziz assim, Executive. da na cewa da bincike ya nuna cewa duk laifukan da ake zargin ka suna cikin shi ya fi komai a cikin wannan al'amari kuma shi kaɗai shi zai wani and now the nemesis ba wanda da gidan nan da a da da da hankali da ake in ba mu tura ki kudu ba ita ma tura ta kudu to da na da lafiya ki dole kudu abu da yake da ta hankalin ki ya da kai ki gyara mata cewa a nan garin zaki karatu ba wani kudi da zaki yi karatu ya eh. ya ne tana da bukatar kudi ko eh. um, ina so shi ne yanzu abin da za a yi eh. ina ganin kamar nawa ya kamata a bata ne kai bukatar kudi ok da ina ganin a bada 50,000 ne su ake ina su idan na ji zan turo da shi na problem zan turo da shi zan je so? cikin wannan tafiya idan ba haka ba yana ina yau ko kuma ka kira kanka munafiki da kaga baya nan ko ba su duk abin da Allah kai ne kamar ya ne ka ga mun magana kar ka kai mun magana na ce da kai kar ka kai mun magana

to to to za mu yi zamu gudu me ya faru ali kudi suna hannun takalin eh, yana jini ina yana da road yanzu ya za a yi rin road shi ke ba mu ne. baya nan ba san yadda za mu gani Allah ba sai ni sanar to ba sai in kula kuma ka goya maka nuna mana hanyar taya kuma ka ali jaga jaga ka hunta بشوف بشوف دخل الى 20 متوفى لا انا لا لا الو الو مصطفى ليش الناس شويه كلمتني kaɗan takin kaɗai ke jira ni a ai ba zan je gidanki ba don ku ba zan je gidanki ki sada da ruwa da ta shan zafi ba haba mustapha kai ka cika kariya wani na ni yanzu nan da kika gani na yi shiri ne zan tafi night club idan kina da dama ki same ni a can to ai titin na riga na faɗa musu zani cikin wata ƙawar ta zara ka ga sai ka shirya kawai mutum sakina ni san filin idan har kina suna in kuma soyayya ta ki ta gaske to ki biyo ni can domin ni mace ki ba ga abin nan ba ok na fahimci tsoro kake ji to amma ni zan je nan yawa to ko ke ba domin ke san wannan mijin naki da jufiya yawa to shi ke da sai kin zo eh yawa 对。 sun zara babu wani bincin wani private office sun zo su take cikin cikin fushi ba kya fara ba kya cin abinci kuma kin tattara damuwa kin sa a duk lokacin da na tambaye kira miki ba kya gaya amma san cewa mai ko kuma duk wasu matsalolin ki ne ya kamata ki gaya irin da kake so to yanzu kin zan da tsirki a ce mahaifiyarki ba ta da lafiya ta kasa biya mu kwana uku to ne walali ne to in ni da ki ga abin da yara zai ki ga kuma ni in da ki maka ba eh, to ya kike so ki maka ba eh yanzu tana ina tana gida kin ji irin ta ko mutum ba shi da lafiya sun, an ajiye shi a gida to yanzu abin da ke so da ke karki da mun Allah bi da wani abu yanzu ta shiga shi cikin fitar a cikin ta asibiti babin da zai a kan ki kafa da kudade a hannu sannan kuma zan zana da take to nan da ta mu ya Allah ta da ne ta kuma da ta

aure da ni insha Allah ba zan ƙara fita irin wannan haka ya kuka gani ya muka gani kawai mai da ya kawai yanzu kawai ni ya ne wani babban dandabin masu son ya kubutar daga hannun shi ki taimaka ki tashi yanzu na ki fito ki bi ni mu je mu gama duk da ki dawo gidan ki a zo ki harka ce ta wadda yanzu waɗanda ba sa gani kuna yin labarin makafi masu makafi ma wanda ba sa gani ba da labari ba ki da labari ke ba ma masu idanu makafi ba ki da labari ke to makafi ne amma kuma masu gaskiya kin ga tunda ba ta gani amma suna idan suka tafi ba ta gani mutum ne ne tsanci daidai ke ne gaskiya mun ga wani haka mu za su yi gaskiya ko yanzu ko ce maka mana zaki shi ya ne tashin tafi ta hanya ya zo ne ba wata rata tunani ba

in muka buga wayan za ku je kamar shi muka buga wayan in eh, muka buga wayan zai ya ɗauka fulani kin san wato shi soyayya ya zama wato kamar rabin rayuwa ce. Mhm. To kai ya ta zauna a cikin. Jini da toka za ka ci. To ai ne ɗaukar ce a nan. Ah, ba ka je ƙamshi na ba. Ai kina san. ai ina so dinga dan jin ki haka ina a wannan yake ne ya sunan sa dan ban gan shi ba oh ya ji ya tafiya Ok. ina ne lafiya ya je kallon wani wasa ne waya wace neman waya a'a wanda yake neman waya waya ta ina bata sannan ku duk kuna nan lafiya wallahi lafiya ga ah, na muke wani kamu da mutane na kan so yamma ai alaji a ba ai baka tuna ba nan fa an tashi a raka ba ni da wasu suna ta ba wannan ba ya ne ko shi ne shi kuma yake same mu Ban waya ban waya kuma bari in da ba.

kaza ce yaushe ka haba da ma